Majalisar Matasa Musulmi ta Najeriya ta kammala taronta na ƙasa inda ta lashe takobin mai yiwuwa wajen daƙile fitintunu da suka addabi Najeriya. Taron da ya tattaro kan matasa musulmi daga jihohi goma sha tara da babban birnin tarayya Abuja ya tattauna ne kan sake duba kalubalen da Najeriya ke fuskanta da kuma bullo da sabbin dabarun magance su. Injiniya Ahmad Yakubu Jumba shine mataimakin shugaban kungiyar ta ƙasa kuma kodinetan jihohin Arewa. Kamar yadda dai masu hikima suke cewa ne duk zuciyar da ko duk rayo da ba a sama mata mata wato matsaya ba to an ba da dama mashi ɗan ya tafi da ita. abin da za mu kira ga ainihin na farko iyaye akwai buƙatar tarbiyya ta kwarai a tarbiyyar da yara a nuna musu cewa ba kawai su kansu suke wakilta suna wakiltan wani al'umma ce mai girma ta yadda a unguwa akwai dattijin da ake girmama shi in ya faɗa ko ya tsawa kowa zai ji daɗin wannan na biyu dole malaman addini su tashi su yi faɗa sarakunan mu masu tashi su yi faɗa gwamnati kuma ta samar da yanayi da zai ba da dama don a da za a gaba wani damu da aikin gwamnati ba da damu kowa kwana da sana'ar yinsa yana da abun yi to dole sai mun koma irin wani to gwamnati ta samar da wannan yanayi na yadda mutane su iya rayuwa ba tare da sai sun a yakin gwamnati ba amma a samar da ilimi mai kyau a samar da wuraren kamar yadda aka india a karkashin kadi commission yadda aka samar da wani tsari da matasa ke zuwa su koyi sana'o'i to za ta ga kowa da in ka tashi da safe kana sana'ar yinka baka da lokacin da ka zauna ma kai tumasanci ko ka zauna gini bisha ka zagi wani to wannan shine kawai zai maganin harin da muke ciki injiniya ahmad yakubu jumba kenan mataimakin majalisar matasa musulmi a najeriya shi ma mai masaukin baki kuma sakataren kungiyar na jihohin arewa sanis Suleiman Mai Goro ya ce wannan taro ba na shan shayi ba ne. haɗin kai shine na farko mu yadda cewa muna da matsala dukanmu kuma dukanmu muna da rawar da za mu taka don mu yi maganinta sannan kin lura da ɗakin taron nan jami'an tsaro suna nan shugabannin addinai suna nan wakilan gwamnati suna nan da sauransu saboda tsari ne da muke so mu fitar na haɗa ƙarfi da ƙarfe so lallai wannan taro ya sha bamban da sauran tarurruka domin taro ne da yake ƙayyade ma kanshi cewa ga abin da za mu cimma zuwa lokaci kaza kuma a aiwatar da su a aikace matsawar ba a ɗora matasa akan fahimta na addini sahihan ba to akwai matsala don haka ɗaya daga cikin tattauna da muke da malaman addini da suka zo na ɗakin taro shine mai da hankali gurin samar da ilimi ingantacce wanda zai ɗora matasa akan fahimta na addini wanda yake shine daidai don kawo ci gaba ma al'umma don kawo sauƙin rayuwa ga al'umma ba don kawo tashin hankali da rashin fahimta ba. Malam Sani Suleiman kenan sakataren kungiyar matasa musulmi a jihohin Arewa. Ita ma Ummul Khairu Ilyasu ta ce karancin ilimin addini ke sanya mata fadawa ayyukan da basu dace ba. Idan aka ce mutum yana cikin walwala da jin daɗi tare da masoyan shi zai yi wahala wani ya samu daman da zai cusa masa wata mummunan tunani ko ra'ayi. Duk da dai ya daɗa zama kuma akwai waɗanda karancin ilimin addini ke sa su shiga wannan al'amuran tunda yawanci yaudarar da ake musu ita ce idan suka mutu a wannan hanyar sun yi jihadi. To amma duk da haka idan kana tare da masoyanka akwai wani wanda kake tabbatar da cewa ka yarda da shi idan wani ya zo maka da matsala kaga kana da abokin shawara to za ka yi shawara da wannan na jikin naka shi zai iya hana ka. Sheikh Alhassan Sa'id Ahmad Jos ya ce za su ba matasa goyon baya ɗari bisa ɗari don tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. yanzu an ga samari sun taru daga kowane irin sashi na ƙasar nan musamman arewa don yaƙi da abin da ya shafi ta'addanci babu shakka wannan abu ne da ya kamata a yi murna a daidai wannan lokacin duk abin da suke bukata na ba da goyon baya da shawara da taimakawa da gayawa waɗanda abin ya shafa don su agaza musu ina shirye zan yi wani da yarda Allah. Sheikh Alhassan Sa'id Ahmad Jos kenan babban malami a ƙungiyar Izala ta ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.